Kinna inna su'alahum haula ta'addud zawjati tambayoyinsu wajen yawan yayaye mata kai ma a taharimi ta'addud azwaji tare da rashin yawan mazaje su'alun ajibu wannan tambayan kanta ai da ban mamaki min alladhina yu'minuna bi anbiya'i bani isra'ila yau da da ya ce su philosopher ne in aristo na iya wacce tambaya ba komai sai a ba shi amsa irin ta aristawa to amma ta kirista ne mai wannan tambayoyi daga fadan fafaroma ai kaga bai kamata irin wannan tambaya ma ta zo daga fadan fafaroma ba ya dace ne a ce in ta tashi ruwa ta zo daga fadan majalisar ɗinkin duniya tun da nan ne aristo fi. nan ne aristawa دندلين أرزاوة جمهورية تعدد الأزواج وسؤال عجيب من الذين آمنوا بأنبياء بني إسرائيل وبأسفار الأهل القديم وندسك إيمان دا صوهن القولي من كتابهم المقدس ولنا مع ذلك أما منا دا تعدد وأن لا يؤمنون بكتاب رباني wannan shi yanzu za mu yi magana hmm? eh? sai aka ce walana ma'allazina da bike ta bin rabbani muna da arangama ga waɗanda ba su yi imani da littafin Allah ba amma ba wanda suka yi littafin Allah imani da littafin Allah ba isa ce ko kin wannan tambaya ce daga Aristotle shi Aristo bai da kai Allah ba wannan duniya ba ta da mahalicci to shi ne za a yi arangama da shi a wannan ta wata hanya amma ba kirista ba ko ba yahudi tunda sun yi imani da annaban banu isra'ila min al-mulahadati ainihi na mulhidai shine walana ma alladhina la yu'minuna bi kitabin rabbaniyya kama huwa min al-mulahadati wal ilmaniyina da mutanen da suke ce babu Allah kalamun tawilun wa bayanun mustafidu nubayyinu fihi hukumar risalatin rabbaniya kaga anan ba wannan amsa za mu ba su ba akwai wanda fi girma yanzu abin da za a rikice da su ma a su yadda akwai Allah tukuna kafin har a ba su fa'idan wancan tsari nabi ruwan bayan fi hikimatun risalati ar-rabbaniya fi ibahati ta'addudi zawjati ma taharimi ta'addudi al-azwaji tare da haramtar da yawan mazaje fi wakacin wahidi. Wa amman nasara, amma a ce wa'yannan kiristoci ne suke tambayar wannan da mamaki. Allazina yu'minuna bi Ibrahim alaihi salam rasulan. Tun da har sun yi daga gafar aka ji. Wa yu'minuna bi Ishaqa wa Yaqub wa Musa وسائر الأنبياء بني ورسل بني إسرائيل فإننا <coughs> نهيلهم سنة دوانا تنبيا أي ما أروان فني سيمو ما يدسو على ما هو مدون في كتابه أو أنك ربوتي التتفانسو المقدس من نصوص وبيانات تدل على أن من شريعة هؤلاء الرسل daga shari'an wa'annan manzanni جميعا ibahatu ta'addudu zawjati duk addinin da ya zo daga sama ya tabbatar da yawaita mata ya yarda da haka dona ta'addudul azwaji ba maganan yawaitar ainihin mazaje taba wa anna ba'du anbiya'ihi wasu daga annaba wa rusulihi annabiya'ihim wa rusul kanu yu'addiduna zawjati suna da mata itai da yawa وقد كان li Ibrahim alaihi salatu wassalam fi waqatin wahidin zauja iya sara masu ta kenan wa jariya ina da kuyanga wahabata lahu kaga ba baiwa ce ba mata ce zaujatahu wa ya hajar al-misriyya kaga matar sabi kenan allati wahabaha li sara fir'auna misra وعملت منه بإسماعيل عليه السلام وكان ليعقوب وفي إسرائيل كان عليه السلام زوجتان شقيقتان هما ليئة وهي الكبرى وراهيل وهي الصغرى وكان له معهما جاريتان إذا دقوا ينجي بيوتا تاري هما بلها جارية راهيل وظلفة جارية ليئة وأنجب من الأرب من أربعة الأولاد أولاده وأنجب من الأربعة أولاده دقه أن أكيه بآيات الاثنى عشر وهم أينهم أجداد أبو بني إسرائيل يا إسرائيل